الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a muna cikin karanta wato wannan risala a mai taken sifatul haddadiyya ko kuma manhajul haddadiyya to yau a muna cikin bayani akan lamba za mu yi bayani akan lamba na tara dangane da siffofin 'yan haddadiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim at na tara imtazu bil la'n wal jafa wal irhab wato sun yi fice su 'yan haddadiya sun yi fice da ainihin tsinuwa da jafa'i da kuma irhabi wato sun yi fice wajen abin da tura ke kira ta'addanci an gane ku sun yi fice wajen ta'addanci ga malamai lidarajatin an kanu yuhaddiduna salafiyyin Biddar. wato kai har sun kai ma saboda ainihin tsananin jafa'in su da kuma ta'addancin su suna yin barazana ga ainihin yan salafiya na gaskiya da duka in kai dan salafiya sai fi ma barazana cewa lallai in ka ci gaba da yi musu inkari za su yi maka duka balin tada tsaidihim ila ba da salafiye. kai wato hannunsu ma ya miƙe zuwa ga dukan wasu daga cikin yan salafiya to amma wannan abin da sa ba zai yi a garin Kaduna ba yan tsiraru ne kwarai da gaske kusan wato za ka iya lissafa su mu dai a tudun wadannan ba mu san kowa ya dan haddadiya ba ko ba mu san kowa ne ne mai cikira na haddadiya ba an gane yana da wuya ka gansu kai a unguwar rimi ma kawai sai dai in ka je wani waje kawai za ka iya ganin su yan kaɗan ne tsararu kusan shi wannan mai fikira ta haddadiya wannan ɗan jarida ɗin ina fata gano wannan babu wani ɗalibi wanda ya tarbiyyantar da ya zauna mafi yawan ɗalibansa sun gano sharrinsa sun rabu da shi ina fatan gano wannan za mu iya lissafa in bukata ka tasu za mu iya lissafa ɗalibai sun fi goma wanda yanzu suna tare da da'awa salafiya na gaskiya ba sa tare da fikira ta haddadiya kaɗan daga cikin zamu a ambaci malam nawawi kowa ya san shi an gane ya zo ya fahimci wannan fikira ta haddadiya ba ta da kyau kuma yana ya fito fili ya yi inkari to akwai ire-iren su sun fi goma kun fahimci wannan to saboda haka mafi yawan al'amuransu yana kasancewa ne ta facebook kuma a cikin facebook wato za ka cewa galiban ba ma 'yan kaduna ba ne wasu 'yan bidda ne wasu a cikin kano za ga wasu tsararru ne za a iya lissafa yawansu to mutanen da za a iya lissafa yawansu kuna tsammani za su iya yin barazana na duka ga wani aita a ce 'yan salafiya suna duka to ina ganin 'yan salafiya sun ninnin kasu yawa kun fahimci wannan aiki so kan mutum yakan yi barazanan duka ne inda yake da ƙarfi to mu gaskiya a garin Kaduna sai mu ce kusan babu su eh amma mafi yawan surutansu a Facebook ne kai zaka ɗauka suna da yawa amma wallahi babu su ina fatan gano wannan to wannan shine ya kamata mu fahimta saboda haka mun riga mun fahimci wannan cewa sun shahara da mai inuwa mutane ne masu tsananin jafa'i wallahi lokacin da muke bugawa da 'yan qur'aniyun a nan tudun waza, mun daɗe muna raddi ga 'yan ƙur'aniyun mun daɗe muna raddi ga sufayi mun daɗe muna raddi ga shi'a to a lokacin da muke musu raddi to wallahi mutanen da suke da tsananin jafa'i da zaki da yarfe ba kamar 'yan ƙur'aniyun kwata-kwata ba su da kunya ina fatan gano wannan amma wallahi duk zaki da yarfe 'yan ƙur'aniyun wallahi ba su kai wa'annan mutane ba wato masu fikira na haddadiya shi yasa ko biyu ya firgita da su ce mutane ne masu tsananin ashar masu tsananin zaki masu tsananin yarfe mutane ne wanda kwata-kwata ba su cancanta a yarda da su ba suna da awon jarwa ta adil amma su suka fi cancanta a jara su an gane wannan ko? na'am sai na goma al'ashira na la'anul mu'ayyan to su din nan suna la'anul mu'ayyan kasan malaman sunna sun hana a kama sunan mutum a ce Allah ya tsine ma sai dai mutumin da aka tabbatar ya mutu kafiri akan wannan rubuta littafi addu'a bil la'an min alkitabi wa sahihi sunan an gano wannan ko inda mun kawo hujjoji mun kawo bayanai daga ainihin manya-manyan malamai na salaf kan wannan matsala din saboda haka ba a tsine wa mutum ne sai dai kana iya tsinuwa bilwat Allah ya tsine ma yan bid'a Allah ya tsine ma Yahudawa Allah ya tsine ma kafirai a dunkule amma kama sunan wani mutum ka ce Allah ya tsine mai ba a yi to su yan haddadiya suna kama sunan mutum su ce Allah ya tsine mai an gane wannan ko hatta inna yala na Abu Hanifa har ma wasu daga cikinsu suna tsine ma Abu Hanifa sai su kama sunan wa imam kamar shi ina fatan gane wa ba ba'dahum mai? wa ba da eh wa ba'dahum ko tun an ce inna ba'dahum yal'anu aba hanifa wannan hadafi ne wa ba'dahum yakfiru yawa wasu sashe daga ciki suna kafirtawa abu hanifa kun gane wannan ai to ka duba imam kaman abu hanifa yana daga cikin a'immatul arba'a amma wannan bawan Allah bai tsira daga bakin ƴan hatajiya ba to wane ne zai tsira babu wanda zai tsira kun fahimci wannan ai to saboda haka wa'annan mutane suna kama sunan Abu Hanifa su ce Allah ya tsine masa suna kama sunan manya-manyan malamai su tsine musu yanzu in sun kama sunan yahaya a salafi suka tsine mai zai damu ni awa don wake a hotel lastu bi shay shi yasa wallahi ko sun zage ni ba na damuwa an gane na san dama na cancanta a zage ni saboda ina tona musu asiri eh mai tona musu asiri suna jin tsoron sa ba sa san shi to saboda haka ina tona musu asiri kuma ina yi ne bil hujja wal burhan shi ya sanya ba sa iya tunkuda wannan hujja sai da zage-zage da tsine-tsine da yarfe da ƙarya da kaza na san gano wannan daga cikin irin wa'annan yarfe da ƙarairai da farfaganda eh, irin na 'yan siyasa akwai magana na wani mutum a unguwar rimi eh, ɗan jarida mai fikira ta haddadiya inda ya aibanta yahaya tudun wadago ya haya tudun wada ko ya haya a salafi ko ya haya tudun wada a kutudun nufawa ku zaɓa ku zaɓa ko kuma ku ce ya haya zalla inda ya aibanta ya haya shi ne sunan da mahaifiyata ta samu a sunan da mahaifina ya samun kai sannan kuma sai mai sai ya haya tudun nufawa shin sun yi kuskure ya haya tudun wada sun yi kuskure ya haya a salafi shi ne ba sa su ta fasan gani to duk a cikin wa'annan sunaye ku faɗa abin da kuke so duk sunana ne in ka gada maka ce yahaya na yarda yahaya ne an gane wannan ko to inda shi wannan dan jarida mai fikira ta haddadiya na unguwar rimi an gane ko ya aibanta yahaya tudun wada da rashin aikin yi ya ce yahaya tudun wada ba shi da aikin yi ai kamar yana nufin yahaya asalafi wato zauna gari banza ne shin mai hawan san addini mai da'awan jarwata addini yana irin wannan yarbe eh mutumin da yace shi ma abocin jarwata addini ne mai jarwata addini labudda ya zama adili labudda ya zama mai gaskiya labudda ya zama sika to shin wannan dan jarida adili ne wannan dan jarida mai gaskiya ne wannan dan jarida amintacce ne wallahi da amintacce ne da ba zai faɗi wannan magana ba eh an gano wannan ko to kaga wannan magana shin da gaske ne ko ƙarya yake yi shi wannan dan jarida abin da ya faɗa an gano wannan ko to a sakaice dai duk wanda ya san Yahaya as-Salafi ya san ni ba mai zaman dabas bane wallahi bana zaman dabas bana zaman banza ina da aikin yi waɗanda suke government secondary school daga cikin sun san ina daga cikin malaman da suka karantar a makarantar saboda aka ina so dan jarida tunda aikin jarida yake yi ya je ya yi fira da yan gwamnan school daga cikin ya tabbai sun san ya haya a salafi ko ba san shi ba sannan kuma an gano wannan ko sannan kuma bayan wannan daga gwamnan a secondary school daga cikin sai aka yi transfer dina zuwa ga gwamnan secondary school na base wato air force base an gane saboda haka na karanta a makarantar air force base shi duk wannan zaman banza da jama'a sannan bayan nan na zo na yi ritaya a halin da ake ciki yanzu ina karantarwa a abu mutali international school ina karantarwa a bangaren boko ina karantarwa a bangaren islamiyya shin mutumin da yake irin wannan bai kwanta ba bai zauna ba shin mai zaman banza ne shi an gane ko saboda ina karantarwa a makarantar abu mutali international school bokonta da islamiyyanta saboda ka ya kai dan jarida mai fikira ta haddadiya mai ya kamata ka je ka yi ka je ka yi fira da wayannan makarantu shin da gaske da malamanta da ɗalibanta da mutanen unguwa tudun wada gaba ɗaya ka tambaye su shin yahaya a salafi mai zaman banza ne eh? babu wanda ya sanni da bambadanci da roƙe-roƙe ban shahara da wannan ba a'a ni na dogara ne da kaina kai har ta kai munzalin da shi wannan bawan Allah yake cewa ɗalibai na ne suke ciyar da ni ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ka ku da ƙarya domin lalle ƙarya yana shiryawa zuwa ga fajirci kuma lalle fajirci yana shiryawa zuwa ga ish zuwa ga wuta to haka muqaddara ma jama'a muqaddara ma cewa Yahaya haya asalafi ba shi da aikin yi gaba daya amma ɗalibansa ne suke ciyar da shi muƙaddara haka mukaddara ba ni da aikin yi ɗalibai na ke ciyar da ni shin wannan aibi ne ko daraja idan ya zamanto ɗalibanka a cikin addini duk wanda ya karantar da kai addini ya zama babanka a cikin addini ɗalibai na kamar ƴaƴa suke a gare ni idan ƴaƴa na masu albarka suka ce akar maka lahu ka daɗe kana karantarwa ka kwanta mu za mu yi maka komai shin wannan daraja ne a gare ni ko kuma aibi sun ga na cancanta ne ko ba na cancanta ba ne na fasan gane to alhamdulillah ya yadda ina da ɗalibai kuma ya yadda cewa na gina ɗalibai kuma wayannan ɗalibai su ne suke ta mai raddi wayannan ɗalibai suke ta rugurguza fikira ta haddadiya a garin kaduna da kewaye to wayannan ɗalibai da suke ciyar da yaya a salafi an gane ko kaga daɗin abun ban je na roƙe ka ba da a ce na yi sallama da kai da dan jarida na ce da Allah ina jin yunwa ko ina cikin wata matsala ka taimake ni ko ban ka bai taɓa shiga hannuna ba Ba ka taɓa ganin na je na roƙi wasu 'yan siyasa ba ko na yi sallama gidan wani mai kuɗi ko na yi kaza wannan na ambace shi ne ta haddusan bi ni'matillah ba wai alfahari ba duk wanda ya sanya haya bai san shi maroƙi ba yau wa ɗalibai na ka faɗa ka ce ɗalibai na banda aiki ɗalibai ne to alhamdulillah wannan sharaf ne ne a gare ni har na karantar da Dalibai, har na haifi yara na tarbiyyatar da sun taso har sun ga ina ta wahala suka ce in huta Allah ya musu albarka Dalibai in salafiya masu bin manhaji na gaskiya ba masu fikira na haddadiya ba ina fatan gane wannan to da an ce wai na lizinta wa dalibai na suna ciyar da ni to da haka daɗin abin na riga na baka amsa ɗalibai na ne ke ciyar da ni ɗalibai na ne ke ciyar da ni ba wai ba ba wai kai ne kake ciyar da ni ba ko wani ɗan siyasa ke ciyar da ni ko ina zuwa ina roƙo a wani waje yahaya ya dogara da kanshi yana da sana'an yi qana'atu bil min zamani wa suntu nafsi anil hawani khawfan min an-nas an yaqulu fadala fulani ala fulani man kuntu an malihi ganiyan fala ubali iza jafani wa man ra'ani bi ayni naqasin ra'aytuhu billati ra'ani wa man ra'ani bi aini tammin ra'aituhu kamilal ma'ani qana'atu bil qut min zamani na wadatu da ainihin abinda zai ishe ni na zamani na na wadatu da da ya ishe ni bana rukun kowa wa suntu nafsi anil hawani na tsare kaina daga wulakanci haufan minan nasi an yaqulu fadala fulani ala fulani dan tsoro daga mutane kasu ce ai falalan wane yana kan wane ai wane ke ciyar da wani man kuntu an malihi ganiyan duk wanda na to na wadatu daga dukiyarsa fala ubali iza jafani ba na damuwa idan yayi min wauta yayi min zaki ya wulakanta ni wa man ra'ani bi ainu na qasir ra'aituhu bil lati ra'ani duk wanda ya gani da ido na na wulakanci da na kasu zan kalle shi da abin da ya kalle ni tunda baya ce da ni wa man ra'ani bi ainu tammin duk wanda ya kalle da ido cikakke na mutunci eh, ra'aituhu bil lati ra'ani ra'aituhu kamilan ma'ani zan ganshi mai cikakken ma'ana wannan yayi daidai da maganar Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa ra'aitul qana'ata aslan gina fasirtu ala babihi mutamassik fala za yarani ala babihi wala za yarani bihi munhamik fasirtu ganiyan bila dirhamin amurru ala nasi shibha al-malik yace naga ainihin qana'a shine asalin wadata fasirtu ala babihi mutamassik sai na zamanto ina riko da kofa wannan kofa na kana'a na wadatu da kaina alhamdulillah ka ce ainihin ɗalibai na ke ciyar da ni alhamdulillah dai har yanzu dai ba roƙo nake yi ba fala zahira ni ala babi babu wani mutum da zai ganna a kofan shi ina maula wala zahira ni bihi munhamik babu wanda zai gana kutsa mishi fasirtu ganiyan biladir dirhamin eh. sai na zama mawadaci ban da ko kwabo amuru alal nasi shibhal malik ina wucewa ga mutane yanda ka san sarki an gani ba wanda ya sai mun mulakanci to kenan dan jarida yana hasada dalibai rana daukan nauyi na eh saboda haka kenan dan jarida yana hasada dalibai na suna daukan nauyi an ce dan adam bai wuyan gane hali da ka je ka roke shi ya ma gori to kuma dalibai sun ce malaka zauna mu dauki ka. shi kuma ya zo me yana suto ya za a yi a kubuta daga gare shi an gane ko shi sa imamu shafi ke cewa tu kullan nas lakin hasidi madaratuhu azzad wa azza manalu eh madaratuhu azzad wa azza ha wa kaifa yudari almar'u hasida ni'matin idza kana la yubihi illa zawaluha wato nayi sassauci ga kowa an gane ko amma mai hasada na wallahi neman sassauci neman sulhu ya gagara kuma samun shi ya gagara yaya za a yi mutum ya iya yin sulhu ya iya sassauci ga mai hasada ga ni'ima in ya kasance babu abin da ke birge shi face gushewan wannan ni'ima din an gane wannan kusur da haka irin wayannan mutane babu abin da suke so face ni'iman ka ya gushe wani ɗalibi ya tambayi na'am saboda haka shi yawa na'am daga cikin abin da ya kamata yan uwa tambaya ya ce ni ina roƙo ne ko ɗalibai suna mun kaza to ai shi ma maroƙi ne dalili na ai mai wannan magana yana kiran PTA ya kira iyayen yara dan Allah yana so ya samu permanent site su taimaka masa an taɓa samun wani mitin ɗin da aka yi wallahi wani ɗalibi na ke ban labari cewa ya zo ya nemi a taimaka mai da kuɗi domin ya samu permanent site sai suke tambayan shi nawa ka sa mana school fees ya sa school fees mai yawan gaske ka ce wannan uban kuɗin da kake sa mana kai amfani da shi ka gina permanent site ɗinka idan har kana so har mu taimake ka to mu zamanto daga cikin shareholders za mu sa hannun jali a ringa rabawa sai ce a'a yana so su bashi kyauta ne yana kwance a ɗibin miliyoyin kuɗi a bashi ya sai permanent site shin wannan roƙo ne ko ba roƙo ba ne kaga wannan roƙo ne so da ire-iren na abubuwa suna nan da yawa an gane wannan ko to saboda haka wannan maganar roƙo kun gare sha Allah duk mutumin da zai zo yana so yana kwance a bashi kuɗi ya zo ya mallaki permanent site to kaga ashe shi ma maroƙi ne misali to wannan kenan a takaice dangane da ɗabi'a yan haddadiya na'am na'am yace ya'til haddad ila ila al-qawl as-sawab shi haddad yakan zo zuwa ga wani magana wanda yake daidai ko magana wanda yake kuskure ya kula hazi zandaka sai ce ai wannan zindikanci ne ina fatan gane wannan sai ya kalli magana kila magana kuskure ne ko ko magana daidai ne amma ba kafirci bane sai ce hazihi zandaka wannan ai zindikanci ne an gane mimma na'am mimma yushiru anna rajula takfiri takfiri mutasaddir Abinda yake nuna wa mutane cewa wannan mutumin yana da fikira na kawari mai kafirta mutane ne mai boyewa baya so a sani kuna ne ko shin wa'annan mutane ba sa kira mutum zindiki wa'annan mutane masu ta kira kun saurare su akwai wani daga cikinsu mai wa'azi wanda ya kira wani mai wa'azi a Kano zindiki to menene bambancin can da nan? ba bambanci suna buɗe baki su samu malami ya yi kuskure akan wani abu maimakon su mai nasiha sai su mai diran mikiya su kira shi zindiki to kaga wannan suna bin fahimtar malamin su ne Mahmud Al-Haddad saboda suna da fikira irin nashi na'am na'am al-kibr wal inad mu'addiyani ila radd al-haq wato da girman kai da kangarewa al-mu'addiyan masu kaiwa zuwa ga tunkuɗe gaskiya suna da girman kai yan haddadiya suna da ainihin kuma kangarewa kangararru ne su shin ku auna da wayannan mutane in an kawo musu hujja suna amsa wallahi duk hujjanka ba sa sauraron hujja in ka ga sun yarda da hujja hujjan malamin su ne an gane wannan ko to kaga in ka duba sai ka auna masu fikirin haddadiya na Najeriya da kuma Mahmudul Haddad da mabiyansa wallahi duk hujjojinka ka kawo nassin Qur'ani ka kawo hadisi ka kawo manganin salafus salih ka kawo manganin malaman salafiya na wannan zamani ka ce Nasiruddin Albani ya ce ka ce Ibn Usaimin ya ce ka ce Sheikh Rabi'u bin Hadi ya ce ka ce Ibn Bas ya ce ka ce Fozan ya ce wallahi ba ruwansu da wannan magana in dai bai dace da ra'ayinsu ba mutane ne kan kangararru wanda ba sa amsan gaskiya ka tsayar gulat da ahlul kaman sauran gulat na ma'abota bid'a masu wuce gona da iri daga cikin ma'abota bid'a masu wuce gona da iri daga cikin sufaye daga cikin shi'a daga cikin ainihin yan qur'aniyun daga cikin yan ikhwanul muslimin daga cikin yan sururiya daga cikin yan jama'atu tafsir wal hijira daga cikin yan alƙa'ida daga cikin kaza kaza wato kamar sauran gulat na yan bid'a haka suke ba sa amsan gaskiya nan fa kullu ma qaddamahu ahlul madina min bayani inhirafat al haddad duk abinda malaman madina an ce malaman madina sune su rabi'u bin hadi umair al-madkhali da ire-irensa to duk abinda suka gabatar na bayanin karkacewan haddad daga manhaji na salaf rafa duhu sai su kore shi sheik rabi ya yi bayani sheik zaid ibn hadi ya yi bayani muhammad ibn hadi ya yi bayani dukansu an gane duk bayanin da suka yi za su kawo hujjoji wa'annan bayan allah masu fikira na haddadiya sai su kore shi sai ku auna da 'yan masu fikira na haddadiya na najeriya shin idan ainihin 'yan salafiya na gaskiya suka kawo musu hujja suna amsa yanzu tsakani da Allah irin hujjan da na kawo musu dangane da asalin boko haram wallahi hujja ne wanda duk in gaskiyarka ka wallahi kamata ka amsa mutum ko hasidin ne in a hasada in ji bahaushe wallahi na kawo hujjar da ya kamata ya mika wuya an gane wannan ko to kuma ya kamata idan har abin da na faɗa ƙarya ne su kawo hujjoji qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin an gane wannan ko saboda haka khabiruna ahlal kitabain min aina atakum taslisukum ko min aina atakum taslisukum wal bada'u ma ata bil kitab bil aqidatayn kitabun wa atiqadun la nastafihi di'a'u wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiya'u an gane saboda haka ku ba mu labari ya ku masu fikira na haddadiyya ina fatan gani a ina ne kuka samu hujja na wannan fikira taku an gani? saka duk wata da'awa wanda ainihin ba ku iya tsayar da hujja akan ta ba wato ta makaryata ne masu da'awa kun fahimci wannan ai saboda haka su wayannan mutane wallahi duk hujjojin ka babu ruwan su wallahi wannan bayani da nayi in dai mutum yana son gaskiya kamata ya fahimta cewa ga asalin boko haram ba su malam Jafar suka kawo ta ba ballanta nasu malam albani ko wasu a'a na yi bayani asalin boko haram ya faru ne daga da'awa Zakiya. yan Zakiya wato suna cewa boko dagutu ne haramun ne yan Zakiya suna cewa aikin gwamnati kafirci ne shiga siyasa kafirci ne wasu daga cikinsu sun kona satifiket su don wannan dalili to kuma shugaban boko haram ɗin ai daga can ya fito kuma shi ne mataimakin amir maiduguri da yobe ni wannan bayanin mun kawo hujjoji an gane wannan ko to amma kuma saboda rashin son gaskiya sai suka jingina wannan abin zuwa ga wanda ba shi yayi ba shin wannan shine jarwa ta'dil ko zalunci ka jingina abu zuwa ga wanda ba shi yayi ba da sunan wai kai din nan dan jarwa ta'dil ne ai kai ka fi cancanta a jarra haka saboda shi ne kai mara adalci mara gaskiya na'am na'am na'am na yace fa kanu bi a'malihim hadhihi min aswa al-firq al-islamiyya sun kasance saboda ayyukan su wannan suna daga cikin mafi munin kungiyoyin musulunci kun ji wannan wa sharrihim suna daga cikin mafi sharrin su akhlaqan wa tahziban wajen dabi'a da kuma wajen kungiyanci suna da dabi'a guda biyu suna cewa su ba ƴan kungiya bane wallahi sallahi su ƴan kungiya ne yawwa yan kungiya ne suna kokari su tara kansu a waje daya a cikin majmu'an su duk wanda ya yi musu raddi akan rashin gaskiyar su za su cire shi inda ba kungiyanci ake ba ya kamata a yi mu ƙara atul hujja bil hujja a saurari hujjan wayannan a saurari wayannan ba sa iya yin haka ba sa iya yin munakasha da zarar sun ga an kawo musu hujja wanda ya fi karfin su sai su blocking ɗinka ina ba san gane in ka ga sun kyale ka to kana cikin majmu'ansu to lallai kai din nan kana tare da su ne a cikin mummunan ra'ayinsu to shek rabi ya ce suna daga cikin mafi munin ƙungiyoyi na musulunci mafi sharrin su wajen ɗabi'a Ɗabi'a su bai da kyau mutane ne masu zagi da ashar mutane ne masu yarfe mutane ne masu ƙarya mutane ne masu cin mutuncin duk wanda ya saba musu ai an ce manzo Allah ta alaihi ya ce laysa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif hatta kabirina sai tare da mu wanda baya tausayin kananan mu kuma wanda bai san darajar manya ba to wallahi tallahi su din nan ba san darajar manya ba duk darajar ka in ka saba ma ainihin dan jarida ko ka saba ma wanda daga cikin su wallahi za su kundumo ma ashar yanzu ka duba matsayin Yahaya a Salafi babban malami nake a cikin su ba in ji su ta suna kira na babban malami babban malamin salafiya dattawan salafiya ina fatan gano wannan duk sallah fa duk sallah sai sun mun barka da sallah kuma ba su taba gano kuskure na ba sai bayan na musu nasiha to yanzu shine suke kawo abubuwa na ƙarya da jafa'i suna liƙa mun misali ina fatan gano wannan to wannan yana daga cikin ɗabi'ansu wannan sai ya tunatar da ni hadisin nan da ya zo cikin sahih bukhari hadisin ainihin abdullahi bin salam wanda lokacin babban malamin yahudawa ne shi to shi ne sai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya musulunta a lokacin da ya zo ya musulunta to saboda yana so ya nuna wa manzon Allah matsayin shi a wajen su sai ce ya rasulullah kada kai saurin bayyana da musulunci na zan boye a nan wajen ka kira ainihin yahudawa ka tambaye su wane ne ni a lokacin sai manzon Allah ya sa aka kira mai yahudawa yace dan Allah ina so muku tambaya suka ce to ya Muhammad yi mana tambaya yace menene matsayin Abdullahi bin Salam a wajen ku suka ce huwa khairuna wa ibn khairuna wa ibn khairina huwa khairuna wa ibn khairina suka ce shine mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin mu wato shi mafi alkhairi ne babansa da kakansa da kakanninsa gaba ɗaya duk mutanen kirki ne kaga a wajen sun faɗi cewa shi ya kowa kirki a cikinsu to daga baya sai ce to me za ku ce in na gaya muku cewa ya musulunta suka ce ai ba zai mayu a ce ya musulunta ba sai ce ya abdullahi bin salam ka fito ka bayyana da musuluncinka kawai sai ya fito ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullah suna jin wannan kawai sai suka juya suka ce huwa sharruna wa bunu sharrina <laughs> suka ce shine mafi sharrinmu na mafi sharrinmu to mutane masu hali irin wannan marasa adalci ana sauraron su yawwa to yanzu ya haya a salafi shi ne khairuhum ada kusan sunan shi ma ake sawa a sama in ana malaman salafiya a Najeriya ya haya a salafi ko da yake wani shi dan jarida abin da ya fara yi sai ce da ni da kanina mu ne yan salafiya sannan sai ya haya a salafi sai Sheikh Bashir Nuhu a salafi sai sai Sheikh Sa'id Mifanu sai Sheikh Birnin Kudu din Najeriya ba salafiya sai wayannan biyar din ba abin tsoro bane wannan dan Allah ba za mu ji tsoron wannan a ce mu kadai ne yan salafiya na ba gane wannan to a lokacin ana mun kyakkyawan yabo to wallahi da na ci gaba da bin manhaji da fikira na haddadiya kusan kila su mai da ni mala'ika amma yanzu da da nazo na tona asirin su nace babu ruwanmu da yan haddadiya babu ruwanmu da yan mumayya babu ruwanmu da ikwanul muslimin babu ruwanmu da 'yan sururiya babu ruwanmu da 'yan haddadiya babu ruwanmu da shi'a babu ruwanmu da sufanci babu ruwanmu da ƙur'ananci duk wa'annan nan aƙida mutazila kaza ba ruwanmu da shi an gane mu gaba ɗaya muna fitowa ne mu yi raddi ga dukkan bidiya ba ma ware guda ɗaya an gane to na'am saboda haka a lokacin ne sai suka fara kira na mafi shari da kuma zage-zage cewa ina faɗa ma da sunna shin faɗa da haddadiya shine sunna na'am kanu akthar ma yaltasikuna bin imam ahmad to ga wani tunani kuma wato sun kasance mafi yawa su masu wannan yan haddadiya suna liƙewa da imam ahmad cewa suna bin manhajin shi ne falamma bayyana lahum mukhalafat al haddad li imam ahmad a lokacin da aka bayyana musu sabawan haddad ga imam ahmad aka nuna mutuwa ai haddad baya bin imam ahmad ga manhaji fi mawaqifihi min ahli al bid'ah a wajen mawqifin imam ahmad ga yan bid'ah shi haddad ya ce duk wanda ya fada cikin bid'a dan bid'a ne bai da uzuri ba magana kana da uzurin mantuwa ko uzurin jahilci ko tawili ko shubha su babu kawai duk wanda ya fada cikin bid'a dan bid'a ne to da aka gaya musu haka aka ce to ai imamu ahmad ya ce idan mutum ya fada cikin bid'a kafin a bid'antar da shi sai an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha sannan ko bayan haka kafin a bid'antar da shi sai an duba shin jahilci ne ko tawili ya faɗar da shi ko shubha ya faɗar da shi ko dai wani daga cikin mawali idan an duba yana da uzuri a bashi uzuri imamu ahmad yana da fahimtar ba duk wanda ya faɗa cikin bid'a ne dan bid'a kun fahimci wannan ko to amma su yan haddadiya ba duk wanda ya faɗa cikin bid'a dan bid'a ne sannan su yan masu fikirin hadadiya na Najeriya idan ka faɗa cikin bid'a ba magana iqamatul hujja to za mu tattauna akan wannan shin ana buƙatar iqamatul hujja ko ba a buƙata shin wannan fahimta nasu manhaji ne na salaf ko manhaji ne na yan bid'a an gano nam an karo zali da suka fahimci al haddad wato bai muwafaka da imamu ahmad ba dangane da yan bid'a sai suka yi inkarin wannan suka ce ƙarya ke wa imamu ahmad wattahamu man yansubu zalika ila ila imamu ahmad sai suka tuhumci wanda yake danganta wannan zuwa ga imamu ahmad cewa imamu ahmad ƙarya ne shi da haddad daidai suke akan yan bid'a ثم قال الحداد daga bayan sai shi Mahmud al-Haddad ya ce an Imam Ahmad to muqaddara ma ya inganta ga Imam Ahmad cewa idan mutum yayi bid'a ana mai iqamatul hujja idan mutum yayi bid'a ana duba in in akwai wasu mawani in sharuda sun cika duk sai an duba in har wannan ya inganta ga Imam Ahmad fa inna la nuqalliduhum sai ce lalle mu ba ma takalidi da shi da ana kama hujja da shi sai aka fahimci yanzu fa Imam Ahmad fa manhajin shi daban nasu daban an gane wannan ko wa ma bihim hubbul haq wallahi tallahi ji shekarabi ba sa son gaskiya wayannan mutane shin shekarabi yana goyen bayan mu ne ko yana goyen bayan su shekarabi yana tare da yan haddadiya baya tare da su an gane duk abin da muke karanta wannan manhajin mu ne ashe muna tare da shekarabi wajen manhaji an gane ba sa son gaskiya kuma ba sa son neman gaskiya wa innama yuriduna al kawai suna son fitina ne wa tamzikul salafiyyin da kuma ta salafawa suna son fitina ne da kuma raba kan mai salafawa wannan shine burin su ina fatan gane son fitina da raba kan ba sa son gaskiya dan Allah ku auna wannan magana na Sheikh Rabi a ah, hafizahullah da kuma fikira ta haddadiya ta Najeriya shin abin da shekaru biyu ya faɗa bai dace da wa'in nan masu fikira ta haddadiya ba suna son gaskiya wallahi da suna son gaskiya da sai sun rabu da wannan ɗan jaridan wallahi da sai sun rabu da shi tun mai son gaskiya bai zama tare da makaryaci bai zama tare da maha'inci bai zama tare da mutumin banza wanda ba shi da aminci an gane wani ko to nan bayan Allah kwata-kwata ba sa son gaskiya an gane suna jarha mutane na'am wa ma tanqi wa tidda wuce gona da irin wannan wa hadha ra'ayi salafiyyin eh ma yin hadha ra'ayi salafiyyun alaqat ba'dihim bil hizbiyyin eh wato wa ma tanqihim hadha da wannan wuce gona da irin wannan kaga mutumin da yake wuce gona da iri wajen yin uzuri kwata-kwata ga za ku yi tunani za ku yi tunanin ba za su yi alaka da yan bid'a ba ko dan abu kaɗan ka aikata sai ya ce ma dan biriya an gane sai a ce wai ana jarwa tadil to wannan shishigin nasu ra'a salafiyun ala alaqat ba'dihim bil hizbiyyi sai yan salafiya suka hararo suka ga alaƙan wasu daga cikinsu da yan hizbiya kun gane wannan ai suna suna zafi akan biriya. za ka ɗauka kwata-kwata ba za su yi alaƙa da yan biriya ba wallahi sai aka kama su suna mu'amala da yan biriya. ina fata gane ahan wa ba a da fusaq wasu daga cikin su an kama su suna alaka da fasikai fil waqt alladhi yuharibuna fihi salafiyyin a lokacin da suke yaki da salafawa akan haka suna yaki da salafawa akan kokarin jingina musu suna jingina ma salafawa na gaskiya cewa yan salafiya suna ainihin taimakon yan hizbiya suna mu'amala da yan hizbiya su ma sai gashi suna yi sai gashi an kama su su ne suke yi wa yahdununa alaihi ashadda al-hikm suna kiyayya ga 'yan salafiya mafi tsananin kiyayya wala'allahum yukhfuna min ash-sharr kathira kai wala'alla ma suna boye wani sharri mai yawa kan wannan Allahu a'lam bima yubayyitun Allah shi yafi kowa sanin abin da suke boyewa na kun fahimci wannan ko Allah kowa ya yafi sanin abin da suke kwana da niyya kan shi yanzu ku duba sun jefe mu cewa mu din nan muna muna karantarwa a masallatan yan izala shin a wani masallaci yake zala muke karantarwa sun jike mu da wannan sun jike mu cewa muna muna ainihin karantar da yan hizbiya kai zaka dauka suna da zafi da kan hizbiyanci da wani dan jarida ya je Ghana ya je yin muhadara sai gashi sun je sai yan izalan Ghana suka hana su masallatai shine sai suka je suka nemi sufaye suka ba su masallaci da sufaye suka ba su masallaci sai suna muhazara a masallacin sufaye to ɗaya daga cikin ɗalibai wanda lokacin kafin ya gano munin fikira ta haddadiya yana tare da wannan ɗan jarida yake tare da shi sai aka ba shi dama aka ce ya zo ya yi wa'azi da ya yi wa'azi sai ɗan yi wa'azi ya ɗan taɓa Sheikh Ahmad Tijani da ya taɓa shi ashe abin ya dame su da abin ya dame su da aka je wurin kwana irin can inda da kwana sai suka fara cewa wane malam wane gaskiya ya saba mana sharadin sai ce me sharadin ku ai sharadin mu shine ba za mu taba taba wasu shehunnai daga cikin shehunnan yan bid'a ba ba za mu taba me ba ba za mu taba taba shehunnai ba to sai gashi ka taba shi ka mu tijani haka anan wajen ka saba mana sharadi dan mun sharadi da su wai har ma sai suka yi ƙarya wai sun tambayi Sheikh Fauzan hafizahullah dangane da cewa ga 'yan izala sun hana mu masallatansu shi ne sai muka tambayi shi muke so mu tambaye ka sai ga sufaye sun ba mu masallaci shin ka ba mu dama mu yi karatu a wajen tare da cewa su sufayen sun ce ka a taba ainihin su sai ta to idan al'amarin haka yake inda kuka fada to ku yi shiru game da su kawai ku ci gaba da wa'azi akan aqidan ina fatan gane to wannan fatawa muna so mu ganshi a rubuce daga cikin fatawun Sheikh Fauzan an gane kul hatu burhanakum in gudun sadiki to wai a lokacin a lokacin sai ainihin ku duba wani abu sun yi inkari kada kama sunan shehunan wa amma kuma babu inda suke wulakantawa zaka ci a nan gane kuma aka yi wa'azi aka taba Sheikh Jafar da Sheikh Albani shin da malaman sufaye da Sheikh Albani da Jafar waye bi cancanta a yi shiru game da shi to kaga sun ce Sheikh Jafar kwata-kwata bai taba mayin sunna ba akwai azalci ga wannan wannan shine wa ta'dil ha mutumin da yake shiru ga sufaye kuma ya shiga masallacin su yayi yayi muhazara wai shine kuma yake bugewa da su kan wanda ya shiga masallacin izala yayi muhazara in ha tadil ha suna kama sunan Jafar su yi mai wulakanci su mai kazafi su kama sunan Albani su yi mai wulakanci an gane duk da albani ko da ma ya yi wannan kuskure da suke faɗa kafin ya rasu ya zo ya baranta da kanshi to su kyale shi ya huta mana ya baranta da kanshi ya yi tarafi ga wayannan mutane ai sun ce idan mutum ya fada cikin birya sun yadda in mutum ya tuba ya zo ya tuba kuma ya yi bayani illal lazina tabu wa aslahu wa bayyanu to wayannan bayan Allah sun tuba sun zo sun yi bayani cewa sun bar wannan abun kuma sun yi tur da shi in ma sun fada cikin abin to sun ce sun bari kuma sun tsaya sun yaƙi abin ya kamata a ci gaba da zaƙin su to ana iya yin shiru ga malaman sufaye amma a ta ma malaman sunna a ce ba su ma taɓa yin sunna ba wannan shi ne jargo ta addini kuma idan kai magana ka ce ba ku yi adalci ba sun ce yudafiyu anil hizbiyin ai wane yana mudafa anil hizbi yana kare hizbawa su wane ne wai malam jafar ne hizbi da kuma albani wa iyaz billah an gane to wannan shine ɗabi'an wayannan mutane a tastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair na'am katabahu rabi' bin hadi al-madkhali wanda ya rubuta wannan shine rabi'u bin hadi umair al-madkhali hafizahullah to jama'a kun ji dai kaɗan daga cikin abin da Sheikh Rabi ya faɗa dangane da manhaji na ainihin haddadiya to ina so don muna yawan yin wani magana wanda ya saurari wannan magana zai ɗauka cewa ai ba mu da ta cewa ba mu da wani hujja kawai muna faɗa ne muna kaza muna kaza misali an gane wani ko dangane da jarwa ta'dil shin kowa ne aka ba shi dama ya jarwa ta'dil jama'a ko kuma akwai mutanen da aka ba su dama su yi jarwa ta'dil bari mu ga Ahmad bin Yahaya annajami najmi fadilatu Sheikh hafizahullah ko rajiyal a rahimahullah shin wannan bawan Allah malamin salafiya ne ko ba malamin salafiya bane to bari mu ji abin da ya faɗa a muka duba cikin shafi na ainihin wato ɗari da ashirin da uku don tsati na wannan littafi an gane ko farko dai mu duba ɗari da ashirin da biyu an bai tambaya cewa hal ɗalibin ilm al-muftari an yi jarriha yu'addila wa yi rijal wa baddi an-nasa dunar istina istinadi ila shin ya halatta ga ɗalibin ilimi wanda ya fara karatu ba wai ya zama rasik ba ya jarraha ko ya adiltar da mazaje ko ya bid'antar da mutane ba tare da dogaro zuwa qarina ba sai shek ya da amsa hafizahullah ko kuma rahimahullah la 'yan li dalibin ilm al-mubtadi' an yi jarriha au yi badi'a min ibali Ba baya kamata ga ɗalibin ilimi wanda ya fara karatu an gane wato dan bana bakwai ba wai mutumin da ya yi zurfi a cikin karatu ba ya ringa bid'antarwa ta ɓangaren kanshi ko ya ringa jarhantarwa kun ji wannan ko walakin ya akuzu bi qawli ahli ilm al mutabirin sai dai zai yi riko ne da maganganun ma'abota ilimi wanda ake lura da su wanda ake lura da ilimin al mutabarin wala ba sa an yi hakiya an ahadul ulama babu laifi ya hikaito daga ɗaya daga cikin malamai idza ta akada min qawlihim fil tajri idan ya tabbatar da maganarsa a cikin tajrihi wa billahi tawfiq kun ji maganar shi na farko sannan ku duba shafi na 64 shi ma dangane da wannan shafi na 64 kan jarwa ta'dil an ƙara tambayan wato a Sheikh Ahmad bin Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi hal li dalibin ilm almutamakkin an yubaddi'a aw yukaffira am am anna hadha li ahli ilm khassa shin ya kamata ga ɗalibin ilimi wanda yake gogagge ya bid'antar ko ya kafirta ko wannan ya keɓanta ne ga malamai kyau a keɓance malamai rasikun jawabi anan nan shirin malamai ba da amsa la ya juzu li ɗalibin ilm al-mubtadi an yi baddi'a aw yukaffira baya kamata ga ɗalibin ilimi wanda ya fara karatu ya biri an tarko ya kafirta illa ba da an ya ta'ahal sai bayan ya riga ya goge illa me sai bayan ya riga ya zama gogagge zalik wa alaihi isnadul amr wa alaihi isnadul amri li kibari ahli ilm khassa eh wa alaihi maza isnadul amr wajibi ne a gare shi ya jingina al'amari zuwa ga ma'abuta ilimi a keɓance shin wa'annan yan bana bakwai din wa'annan masu fikira su ma'abuta ilimi ne irin su Nasiru Dinin Albani irin su Ibn Baz Usaimin ya anna Allah ta'ala ya qul domin Allah ta'ala yana cewa ah, wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf azau bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum sai kawo wannan aya wanda muke kawowa ko da yaushe shin da mu da mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi na salafiya da maganan da muke faɗa da maganan da Ahmad bin Yahaya annajami yake faɗa akwai bambanci ba bambanci to amma akan wannan ba ake kira mu mumayya ake cewa muna karawa muna kara yan hizbiya sannan akwai akwai kuma ɗari da arba'in da hudu har yanzu a littafinsa saboda sun ɗauki al'amarin da muhimmanci ɗari da arba'in da hudu na ba ta gane wannan to a cikin nan shi ma malam ya yi bayanai a kan wannan cewa lallai na suna minti biyar to barin bar wannan fatawa sai rabar da kuma littafin sannan ga kuma littafin sheikh fauzan eh, eh, hafizahullah shi ma ya yi magana kan irin wannan al'amari a cikin littafin sheikh fauzan shi ma a shafi na 188 zuwa 189 har zuwa ga ainihin 188 ko to bari ku ji abinda Sheikh Fauzan yake faɗa ya ce a alal jahil Allah ya takallam wa an yaskuta wa ya khafa duk wajibi ne ga jahili kada ya yi magana kuma ya yi shiru ya ji tsoron Allah wala ya takallamu bi ghairi ilm sai kawo aya kul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha ma baɗan? wal isma wal bagaya bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an sai cewa fala yajuzu jahil an yatakallama fi masail al ilm wala siyama al masail al kibar baya halatta ga jahili ya yi magana kan matsaloli na ilimi musamman ma manya-manyan al'amura misal tafsir misalin kafirtawa wa aidan algiba wa namima da giba da annamimanci walwaƙi'a fi a aradi wulatul umur da aukawa cikin mutuncin masu mulki walwaƙi'a fi a aradi ulama da aukawa cikin mutuncin malamai sai ku ja layi a nan wajen aukawa cikin mutuncin malamai kafin ka ce malam wani ɗan bid'a ne sai ka zan mai shin ɗan bara bakwai zai magana kan wannan duk abin da ya shafi mutuncin malamai wanda ya kamata ya magana kan shi ne rasu to ya hukuncin magana game da su Sheikh Jafar da Sheikh Albani da Sheikh Birnin Kudu ya kamata kowa da kowa ne zai saki baki dan bana bakwai ko kuma manyan malamai yace fa hazihi ashaddu anwa'il anwa'il giba wannan shine mafi ashaddu anwa'il giba mafi tsananin nau'i na giba sai ce nas'alullah al'afiya fa hadha la yaju wannan al'amari baya halatta sai ce wa hazihi al'ahdath wa amsaluha ha min shu'uni ahalin halli wal akad, irin wannan al'amari da ire-iren ta yana daga cikin sha'anin malamai ahalul halli wal akad, rasikuna bil ilm masu ruwa da tsakiya kan al'amura humul lazina yatabahasuna fiha wa fiha wa yatashawarun su ne suke bincike a cikin ta kuma suke yin shawara wa min shu'unil ulama kuma wannan yana daga cikin sha'anin manyan malamai fahumul lazina yubayyinuna hukumaha a shar'i su ne suke bayanin hukuncin da na shari'a shin dan Allah wannan dan jarida rasik ne fil ilm sai malaka cewa amma Ahmadu nas wal awam wa talaba al mubtadi'in fa laysa hadha min sha'anihim amma gama garin mutane da amawa dukan mutane da amawa da ɗalibai wanda suka fara karatu wannan ba shi daga cikin sha'anin su sai malam ya kawo wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu nuna yastabdunahu minhum walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum shaytana illa qalila fal wajib imsakul lisan an alqawl fi hadhihi almasail yace abin yake wajibi a gare ku kama bakin ku daga magana kan wannan mas'ala din la siyama wa la siyama alwala wal bara musamman kafirtawa ko wala wal bara to shin abin da muke faɗa muna gaya musu gaskiya ne muna son su da alkhairi ne ko muna kin su al-insan qad yahkumu ala nas bid-dalal mutum yakan yi hukunci ga mutane da bata wal kufuri da kafirci wa huwa mukbi alhali kuskure yayi shin idan mutum ya kira ka dan bid'a ba ya jingina ka zuwa ga bata ba to mutum yakan yi magana akan wannan alhali yayi kuskure wa yarji'u hukumahu alai hmm. sai hukuncin shi ya koma zuwa gare shi abinda ya faɗa sai Allah ya mai da shi zuwa gare shi a'rif anil gafilin safihi fa kullu ma qala fa huwa fihi hmm. ma zarra baharul furati yawman an ko ma zarra baharul furati yawman an hada ba'dul kilab fihi hmm. ka kauda kai daga rafkanan ne wawa fa kullu ma qala fa huwa fihi hmm. duk abin da ya faɗa zai koma garin shi ne ma zarra al furati yawman wato tekun furat baya cutuwa ko kaɗan wata rana an haza ba'adul kilabi fihi Dan wasu karnuka sun kutsa cikin shi yanzu idan karnuka suka kutsa cikin teku sai cutar da teku yanzu idan masu fikira na haddadiya suka zagi ainihin shek jafar ko birnin kudu ko suka zagi ya haya tudun wada sai cutar da shi wallahi tallahi wato samsam tekun furat dan karnuka sun kutsa a ciki wallahi tallahi baya komai shige da fice bai komai da zaure wallahi ina fatan gane zaure dai ka je ka dawo ka je ka dawo kana wahala ne bai komai da zaure an gane li'anna insan idza qala li aqihi ya kafir mutum ya ce wa dan ya kai kafiri ya au fasi ko ya fasiki wa huwa laysa kazalik raja'a zalika alayhi wal iyaz billah sai malam yace al'amru kadirun jiddan al'amarin yana da matsar hatsari fa ala kulli man yakhafu Allah an yumsika lisanahu wajibi ne ga duk mai tsoron Allah yayi mai ya kame harshensa illa in kana mimman wukila ilayhi al'amr sai dai in yana daga cikin wanda aka wuce al'amari gare shi su wane ne aka wakilta al'amari zuwa gare su malamai ahalul halli wal aqd rasikuna fil ilm wa huwa min ahli sha'an in yana daga cikin ma'abuta wannan sha'ani bi an yakuna min wulatul umur ko wulatul amr aw min al ulama ya zama daga cikin wulatul amr ko daga cikin malamai fa haza la budda an yi bahasa fi hadhihi matsala wannan ba makawa yayi bincike game da wannan matsala malam ya tsawaita bayani akan shi kun dai ji abinda malam ya faɗa kan wannan matsala ko to an nuna mun cewa lokacin na an kawo maganar shekul albani amma insha Allah da sati mai zuwa in muna karatu za mu dan kawo wannan domin a yi ƙarin bayani ga 'yan uwa jama'a wannan maganar da nake faɗa ba shine fahimtar ibn bas shine fahimtar ibn usaimin shine fahimtar fauzan gashi gani shine fahimtar ahmad bin yahya annajami shine fahimtar rabi'u bin hadi al-markali shine fahimtar ubaidul jabiri shine fahimtar shine fahimtar shine fahimtar babu wani malami na salafiya da yake da wani fahimta sabanin wannan to mu mun tsaya kan wannan su kuma sun tsaya kan sabanin shi su wane ne yan salafiya na gaskiya mu ne Allah shi taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am a cikin bayanai ana cewa eh, so to ga wata tambaya kuma sabuwa an ce wai salafiya kamar dariƙa ce karɓanta ake yi E, masu fikira ta dadiya sun ce da su da yan dariƙa ta ɗaya ne ba duk yadda kai kai da zikiri da istighfari da waye in baka karba a gaban shehi ba to lallai wannan kai ba dan dariƙa bane to duk yadda ka kasance da fahimtar salafiya da karantar da salafiya madaranta kamar yadda muke yi wannan haka abin yake muna ba da labarin ni'iman Allah ne ba don alfahari ba muna karantar da madarar salafiya ne to wai in baka je ka karba wajen shehi ba eh sai ka je ka karba wajen muqaddimi muqaddami shi zai baka mi eh kamar kaga kenan su ma fa wayannan nasu wayannan sufaye ne ba su wayannan masu fikira na haddadiya sufaye ne su eh ina ba ta me yasa suka zama sufaye sun ce shi yadda ka kasance kana yin salafiya in baka je ka karɓo ijaza idan Allah ya bani ijaza eh, manzo Allah ya bani ijaza Allah ya yarda da ni ya yarda da salafiya ta manzo Allah ya yarda da salafiya ta sai na saurari wani shehi sannan a ina ne aka faɗa daga cikin littattafan salafiya cewa dole sai ka je wajen malami ka je ka karɓo salafiya a wajensa to ya ku mutane ya ku masu fikira ta haddadiya salafiya ba ɗariƙa ba ne mutum ko da bai taɓa haɗuwa da wani shehi ba Allah ya fahimtar da shi salafiya kuma yana karantar da ita yadda take to wannan mutumin sunan shi ɗan salafiya malam abubakar gumi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa eh? Allah ya sa aljanna ya zama komansa wannan bawan Allah malaman da suka karantar da shi sufaye ne amma kuma daga baya sai ya daga tutan yada ainihin salafanci haka ne ko ba haka ba to yanzu daidai ne sai mu ce to tunda malam bai karba wajen shehunansu ba to shi ke na malam ba dan salafiya ba ne? kun gane wannan ai sannan kuma nasiru dil albani kamar yadda mun kawo tarihi jiya shi ma bai je ya karba wajen wani shehi ba mahaifinsa ba hannafe ne mahaifinsa ba ba salafi ba ne amma kuma ya yi karatu wajen mahaifinsa ba shi da certificate Sheikh Nasiruddin Albani wanda ya yada salafiya ya yada sunna a duniya yana daga cikin wanda ake alfahari da shi a ina ya samo ijaza na salafiya daga cikin malamansa wani malami ne dan salafiya wanda ya bashi ijaza akwai sannan mun kawo ainihin harras hafizahullah ko rahimahullah wanda yayi sharhi na wasu wasiliya mai kyau ai kun ji tarihin shi asalin shi ba ash'ari ne kuma ya karanci falsafa ne shi amma kuma daga baya sai aka ce masa sai aka ce masa a azhar muna so kai ka rubuta littafi kai raddi ga ibnu taymiya shine sheikh harras sai ya dauki littafin ibnu taymiya yana karantawa yace wallahi tun da ya fara karantawa sai gane wallahi ashe ma bai fahimci musulunci akan sa ba daga nan ya dauki littafin ibnu taymiya yana karantawa daga nan ya fahimci salafiya wane ne ya bashi ijaza ba Allah ne ba shi jaza ba wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun saboda haka mu yanzu muna yin aiki ne babu mu da wani shahada dan mun san wa kafa billahi shahida <laughs> ina ba ta gane wannan saboda haka ku yanzu kun fara ganewa masu wannan fikira baye ne Allah ya ji kan Nasiruddin Albani da aka tambaye shi kan yan jama'atu tabligh sai ce sufiya asariya da aka tambaye shi kan ikhwanul muslimin sai ce kharijiya asariya su su yace su yan tabligh sufaye ne na zamani yan jama'atu tabligh yan bid'a ne su sufaye ne su da aka tambaye shi kan yan ikhwanul muslimin sai ce su khawarijul asari ne kiransu wato khawarij na wannan zamanin to su ma yanzu zamu iya cewa kila ko su wayannan tunda sun gaya mana da kansu cewa fa su fa kungiya ne sun gaya mana haka kuma sun nuna mana cewa su fa ana amsan salafiyan su ne to dama mun san ba ɗan salafiya bane ku eh ku cire wannan sinin ku sa ha'un ku cire lamun eh, ku sa dalun eh, ku cire ainihin fa'un ku sa madda alif hadda sannan wannan fa'un ku ƙara dalun a wajen sannan ya'un din nan ah, sai ku sa ya'un sannan shi na ta'un maruda sai ku sa ta'un maimakon salafiya kuke haddadiya? ina san gano wannan saboda haka masu fikira ce ta haddadiya wannan ba fikirar salafiya bane salafiya ba a karbanta a wajen kowa in dai ka fahimce ta da kyau kalas Allah shi taimake mu na'am eh na ina zuwa gashi eh so wai daga cikin masu fikira ta haddadiya sun rasa ma ƙaryen da ma za su iya faɗa da dace wai ya haya a salafi yana inkarin aljanu <laughs> to kaga wannan magana ma baya buƙatar raddi mu muna faɗa da masu wannan fikira duk wanda yake inkarin aljanu, ko yake inkarin sihiri ko yake inkarin kaza muna fitowa mai masa raddi kun san yadda muka yi ta raddi ga dafturul iyas saboda ya inkarin aljanu ko ba haka bane na'am na'am oke littafin da kafa hujja da su akwai alfatawal jaliya kun gashi nan alfatawal jaliya anil manahij da'awiyya na ainihin ahmad bin yahaya annajami sai kuma wannan al'ajwibatul mufi al'ajwibatul mufida an as'ilatul manahij aljadida kun gashi nan Shi ne daga cikin amsoshin da Sheikh Swali bin Fauzan bin Abdullahi Al-Fauzan ya bayar an gane don Allah ya mu lokaci za mu karanta na sauran manyan malaman akan wannan sha'ani insha Allah na'am eh. wallahi ƙarya suke yi na ce wallahi ƙarya suke yi an gane wai kaji abin da suke cewa wai sun ce wai malaman zagabiya gaba ɗaya sun yi tufaki a kan cewa in a zuwa ce babu uzuri za a bid'antar da mutum ba a tsayen mai da hujja to shin ibnu hajar ba a ce zuwa ba Ibn hajar yana da a ta bidi a ce zahira ga ta nan sannan kuma ga imamu nawawi shi ma yana da zuwa hira a fili imamu suwidi shi nan amma malamai sun bid'antar da su ba su bid'antar da su ba sannan amirul muminin ma'amun wanda wanda ya kira zuwa ga wato khalqul qur'an cewa qur'ani halitta ne kuma sannan ya zara takobi na azabtar da malaman salafiya har ya kama imamu ahmad shin ra'ayin cewa qur'ani halitta ce halitta ne bid'a ce zahira ko ba zahira ba to shin imamu ahmad ya bid'antar da mamun bil asali ma hasali ma ya masa uzuri ne kuma ya ce ba zai gushe ba yana kiran shi amirul mu'minin ina fatan gane wannan to saboda haka akwai misalin irin wa'annan da yawa sannan daga cikin hasla wanda imamu ahmad ya ce a cikin usulun sunna nashi cewa duk wanda ya karyata ɗaya daga cikinsa ba shi daga cikin mutanenta ai akwai abin da ya shafi alƙawul bi kalkil qur'an amma ga shi nan imamu ahmad bai bi da mamun ba ko ba ba sannan kuma akwai matsalan matsalan dawowa annabi isa haka ne ko yanzu babban malamin mu misali ya fada cikin wannan kuskuren da ya fada cikin wannan kuskure shin malaman duniya sun biri an da shi malamai sun faɗi kuskuren amma sun tsare mai mutuncinsa to wannan shine abin da ya kamata ka yi dole sai an tsaya wa mutum da hujja an kusan mai da shubha jiya mun karanta fatawa na Ahmad bin Yahya an ya kawo wasu bid'a na zahira irin su al-khuruj al-hukam shin a ce zahira ko ba zahira ba ba a kan shi ne suka an da su malam Jafar ba to yanzu sun an da su malam Jafar gashi an tambi Ahmad bin haya annajami akan wannan sai ke cewa idan mutum ya fada cikin wannan lalle za a kira shi a yi masa bayani sai an tsaye mai da hujja an masa bayani talla-talla, kuma wanda za su yi masa bayani malamai ne gogaggu shin Ahmad bin Yahya annajami shi ma yana kare yin hizbiya kenan eh shi dai Ahmad bin ya nan ya kawo maganar khuruj ala hukam ce mun karanta to ka ce bid'a zahira duk malaman salafiya sun yi ittifaki shin wannan bai daga cikin ƙaryan ku shin daga cikin malaman salafiya a wani littafi zamu ga malaman salafiya sun yi ittifaki kan wannan babu tunda Nasiruddin Albani zamu karanta nan gaba shi ma wallahi yayi maganar cewa in mutum ya fada cikin bid'a kowane iri ne dole sai an tsayan mai da hujja an kusa mai da shubha sa'annan a tsayan mai da hukunci da akwai lokaci da mun karanta amma tunda babu lokaci insha Allah muka samu lokaci ko a cikin wani karatun namu za mu yi bayani akan iqamatul hujja a wajen malaman sunna eh na'am eh eh ai malam mai kwano lokaci lokaci ba ma wata ɗaya ba mu gaisa ba insha Allah sannan kuma kamar yadda ka faɗa ma ka ce ka je zamfara ko da ka je zamfara sai gashi ya baka wasu littattafai wasu me wasu muzakirat sai ce ka kaiwa malam Yahaya da malam Bashir shin da a ce akwai wani gaba ko wani abu tsakanin mu za a yi haka ba za a yi ba saboda haka wannan magana yarfa ne da propaganda da ƙarya na masu wannan fikira dama wannan yana daga cikin manhajinsu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su addu'an da muke yi kan mu musu mummunan addu'a a tausaya musu wallahi ababan tausayi ne su kada mu tawo kada mu ringa tsine musu ko mu ringa cewa Allah ya halakar da su a Allah ya shirye su Allah ya sa su gane Allah ya sa su dawo zuwa ga salafiya na gaskiya su bar wannan fikira ta su ta haddadiya eh allahumma wa bihamdik na'am to yau da ina yi a to sa ce ba faɗa ba ya kamata a ce an gaya wa 'yan uwa magana za a yi bayani ne aure ya zo to wai maganan gidauniya na tafsiri wai an ce yau ne to shi an faɗa to shi ne sai a yi ƙarin bayani gare su ne kan abin su san halin da ake ciki bismillah awwal san lalle kai bayani muna gayan neman taimako sauran mu wajen ba mu kai wata uku ba yanzu wallahi mu kun san halin da corona ya samu a ciki to dan Allah in za a bayar a bayar da yawa na'am bismillahir